jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sun ba da sanarwa wata eh yau ka ji sanarwa hmm. eh? yau ɗaya ko to to ga yadda sun ka ce yau ɗaya ga wata ko yau ɗaya ga watan sha'aban kaga daga sha'aban sai wani sai ramadana Allah ya sa muna raye kuma ya ba mu ikon yi to sun ce yau ɗaya ga watan sha'abana hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 433 wanda ya daidai da 21 ga watan jun miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalamu shekara 2012 gashi kuma allah Ta baraka wata ala ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin bulugul maram min adillatil ahkam in ba manta ba muna cikin kitabun zakati na littafin satin da ya gabata mun yi bayani ne dangane da cewar da mu'adhib na jabalin ya yi kayan ruwa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yafi zakka gare su ma'ana kayan ruwa ko kuma mu ce kayan marmari ba su da zakka sannan kuma mun ji umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallama yawa masu karɓar zakka cewa in sun zo karɓar zakar kayan noma wanda yake ba awa da cirewa ba ma'ana 'ya'yan itace kamar dabino da inabi to sai su yi kyardado in an ka zo kyardado ya halatta a yi kyardado ko kafin a ɗebe to yan an ka zo kyardado shi mai gonan sai a ban mai sulusi in ba a bar mishi sulusi ba a bar mai rubu'i mun yi bayani game da abin da ya shafi wannan shi kuma ko mun tsaya ne dangane da hadisan da ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya wajabta zakka ga kayan kawa wanda mata sun ka mallaka irin kayan kawa na zinariya da azurfa irin sarka irin mundaye irin zabba irin yan kunne duk dai abinda mata ke kawa da shi in dai na zinariya ne ko na azurfa ya kai nasabi kuma ya shekaro to hadisan da mun ka karanta shekaran jiya hadisan amr na sha'aibin da hadisin na na aisha da hadisin ummu salma duka sun tabbatar da cewa waɗannan abubuwan wujuban sai an fitar musu da zakka ina jin nan mun ka tsaya ko yau da yadda Allah za mu tashi eh to yanzu gana za a bayanin ba sai an gama karatu ba <laughs> to wani ya na ce a tuna min eh, dangane da haramcin sa kaya na zinariya da azurfa ga mata ko ko na zinariya ban da na azurfa halaccin yin kawa da mundaye ko 'yan kunne ko sarka ko zabba ko da duk abin da ya kama da su ga mata da farko hadisai sun nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramtar da amfani da zinariya ga maza amma eh, sai ya halatta yin amfani da ita ga mata amma daga baya an samu hadisai masu yawan gaske kuma ingantattu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama daga baya har matan na al'ummar manzon Allah manzon Allah ya haramta musu amfani da kayan kawa na zinariya na zinariya sai dai na azurfa azurfa ita ta halatta na fatar kun fahimta amma kayan kawa na zinariya to yanzu tsakani da Allah haram ne ga maza da mata na so da in fito da littafin albani adabu zafaf ya kawo hadisai shi muhammad nasiruddin albani ya kawo hadisai habbabi ma ya kulla ya ce ah, ah, ko ya ce haramcin ah, haramcin zabba na zinariya da abin da ya kama da zinariya ga mata in kun ka samu adabu zafaf ku diba wannan babin babi mai bayani game da haramcin yin amfani da zabba na zinariya da abin da ya kama da zinariya ga mata ya kulla babi ya kawo hadisai ya kawo hadisin wane ne suna dai da yawa hadisan da ya kawo ku diba littafin ku gani shi kenan na fita ko to kowa ya samu adabu zafaf littafin muhammadu nasiru dinar albani ya kawo hadisan na so da an fito da shi ga in karanta amma na manta shi to yau da yadda Allah za mu tashi hadisin samura dan jundub ko <clears throat> ya cewa an samura tabni jundabin ko jundabin ko jundubin dalon ko kai mata fataha ko kai mata damma radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya muruna an nukhrija sadaqata min alladhina idduhu lil bai'i rawahu abu dawud wa isnaduhu layyinun wannan hadisi an karɓo shi daga samura ɗan jundub ko jundub ko jundab yarda allah tabbata gare shi samra ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya amuruna manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya kasance yana umarninmu an nukurjar sadaka mu fitar da zakka min alladhi daga abin nan na idduhu da mun ka tattale shi lil domin sayarwa abin da mun ka tattala ba domin amfanin kanmu ba domin sayarwa kayan sayarwa da mun ka tattala to annabi yayi umarni yarhamukallah annabi yayi umarni mu fitar da zakka gare shi rawahu abu dawud imam abu dawud ya rawaito shi wa isnaduhu layyinun amma isnadin sa yana da tafshi isnadin sa mai tafshi ne na fatar kun fahimta to kaga kamar da yadda sun ka ce isnadinsa mai tafshi ne me ma'anar isnadin sa yana da tafshi wato isnadin tafshi shine kishiyar karfi abu yana da tafshi to kishiya a ce mai abin na yana da karfi kaga isnadin baya da karfi kenan ko wannan ibara ce da malaman hadisi ke amfani da ita na nuna cewa hadisi da ifi ne kuma haka yake wannan hadisin da ifi ne ya ce rawahu abu dawud da sanadin fihi thalathatu majahil imamu abu dawud ya ruwaito shi da isnadi wanda cikin isnadin mutane majahil waɗanda ba a sani ba mutum uku a ciki ko da majahuli guda a cikin isnadi ya isa ya raunana hadisin to majahil guda uku dattijai guda uku yadda ba a san su ba ko ko su zan majhulun al'ayin ko majhulun al-hal ina fatar kun fahimta kowannen su dai illa ce ga hadisi yana sa a raunin hadisi amma majhulul ayn ya fi muni ya fi muni bisa ga majhulul hal na fatar kun fahimta to ka gani wannan hadisin dai da ifi ne da ya inganta dami wannan hadisin ke karantarwa wajabcin fitar da zakka ga kayan saisuwa abinda malaman fiqhu ke kira urudut tijara kayayyaki na na sayarwa kayan saisuwa da hadisin ya inganta da mun samu hujja daga annabi sallallahu alaihi wasallama game da wajabcin abinda an ka tattala na sayarwa a fitar mai da zakka to malamai sun yi saɓani wurare da dama game da kayan sayarwa na farko game da wajabcin zakkarsu malamai sun saba amma dai mafi yawan malamai jamhuri sun tafi akan cewa kayan sayarwa suna da zakka wajibi ne a fitar musu da zakka akwai wani malami ma da ya idda'a'in ijma'i wane ne mai littafin na al'ijima a. Eh, eh, eh, munziri cikin littafi ne al'ijma ya ce malamai sun yi ijima'i akan wajabcin fitar da zakka ga kayan saisuwa amma tsakani da allah ijima'i ne bai ijima'antu ba domin ya sani akwai wasu malamai ahalis sunna musulmi ahalis sunna waɗanda sun ka musanta a wajabcin fitar makayan sai su zakka daga cikin waɗannan malamai akwai malaman zahiriya irin su ibn hazmi a zahiri irin su dawud zahiri da masu kama da su sun ce a'a ba zai yiwu mu wajabtar da abu akan musulmi bayan hadisin da ko hadisan da an ya game da matsalar ba guda da ya inganta kun ji wannan dai da ya kawo mana hadisin samra dan jundub wanda imam abu dawud da ya fitar kun ji yana da rauni ko daga cikin rauni na cikin isnadin hadisin akwai mutane uku waɗanda duk ba a san da su ba majahil ne sannan akwai hadisin abu zarin algifari bancin wannan shi ma yana nuna wajibcin fitar da zakka da kayan fatauci kayan saisuwa shi ma irin wannan ne shi ma da ifi ne haka dai a takaice dai malamai sun ce ba hadisi guda da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wajibcin fitar ma kayan saisuwa zakka to akan haka sai wasu malamai sun ka buga hannu ga ƙasa sun ka ce don haka ba wajibi ba ne fitar ma kayan sai su zakka wasu kuma sun ka ce a'a tunda dai har ga ya alama an samu ga waɗannan hadisan duk da yake ba su inganta ba babu laifi a yi aiki da su da babu gara kaɗan sai sun ka ce sai a yi aiki da su tunda dama raunin ba rauni ne mai tsanani ba masu rauni in sun ka haɗu ba sai a haɗa su ba in sun ka zo da yawa ba sai a haɗa su zan hasanun ba to amma dai wannan eh, Isdilahi ne nawa ba su na ce haka nan ba kila tsammanin naka kila shi a su ko don in ba shi ba don me hadisai duka ba su inganta ba kuma a ce abu wajibi ne eh duk majmu'i durqihi ma dalla ka gani eh, ko da yake wannan hadisi in yazo zo da hanyoyi daban-daban amma waɗannan hadisan daban-daban ne ba hadisi guda ne mai hanyoyi daban-daban ba eh ka gani kenan sai a ce bi shawahidihi madalla saura sai su wa wannan shaida to shi ne a takaice dai ba dai wani abu da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wajabcin fitar makayan sai suwa zakka ko to shi yasa wasu malamai sun kace ba wajibi ba ce kuma irin malaman zahiriya asali wannan ra'ayi na zahiriya ne kawai amma daga baya sun samu waɗanda ba waɗanda ba 'yan zahiriya ba sun mara musu baya kamar kun imamu albani in kun ka ba ra'ayi ne kenan cikin tamamul minna hmm? yana da ra'ayin cewa tun da hadisan ba su inganta ba ba dalilin da zai sa a wajabta ma musulmi wani abu wanda a taɓa dukiyar musulmi da abin da bai inganta daga annabi sai an samu nassi kaga mu ko gare su ne irin su albani irin su siddiq hassan khan cikin littafi ne raudatun nadiya da sauran malamai dai sun tafi akan cewa kayan saisuwa baya da zakka ba wajibi ne a fitar ma kayan saisuwa zakka ba don me sun ce domin duk abin da an karoito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya inganta to Allah suna da hujja ko ba su da suna da hujja ba za ka lizimta ma musulmi komi ga jiki nai ko ga dukiya ce ba sai da abin da ya tabbata daga Allah ko daga annabi wani malami on ya tsomba sai ya ce a cire kaza musulmi ya bayar da kaza ba ko musulmi ya aikata kaza ba tafi karfin malami to su kuma waɗanda na wajabtar da zakat sun yi aiki ne da waɗannan hadisan da an karoto masu rauni sannan da athar da an ka samu ga wasu sahabbai su kan athar na sahabbai tsakani da Allah akwai waɗanda na inganta ga sahabban amma ba su kai ga annabi ba sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabban akwai annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya fatawa game da wajibcin fitar da ah, zakka akan kayan fatauci to waɗancan malamai da na zahiriya da masu ra'ayi irin nasu masu cewa ba wajibi bace sai sun ka bada amsa ga waɗannan athar sun ka ce ba wani sahabi da ya isa ya wajabtar da wani abu akan al'ummar musulmi ko ga dukiya ko ga jikin musulmi wannan ya fi ƙarfin sahabbai sahabbai matsayinsu na malamai ya fi ƙarfin su ba mai wajabtar da abu akan jikin musulmi ko ga dukiyar musulmi sai manzo sai Allah ko manzon Allah ina fatar kun fahimta shi yasa duk da yake waɗannan athar sun inganta ga sahabbai amma waɗannan malaman ba su riko da su ba kaga dole da su ne yan dole sai da nasti ko kuma haka yake tsakani da Allah don me saboda manzon Allah ya gama muna magana yace inna inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum alaikum haramun <clears throat> ka hurmati mikum hadha fi baladikum hadha fi shaharikum hadha annabi ya faɗi hako bai faɗi ba ya faɗi hadisi ne ingantacce annabi ya ce da dukiyoyinku da jinananku da mutuncinku duka sun haramta a kanku baya halatta a ci dukiyar musulmi kamar yadda baya halatta a zubar da jini nai kamar yadda baya halatta a ci mutunci ne ta kowace hanya sai da haƙƙin shari'a annabi ya ce kamar haramcin yininku wannan cikin watan wannan cikin wannan gari naku na makka ina fatar kun fahimta don haka sun kace dangane da wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran dai abubuwa da na hana taba dukiyar musulmi ko mutuncin musulmi ko jikin musulmi to baya halatta alizamta mu musulmi ga komi baya halatta mu musulmi komi ga kai nai ko ga dukiya tai sai abinda Allah ko manzo Allah lissafta mai don haka ga wasu malamai kan mafi yawan malamai na musulunci sun tafi akan wajibcin zakka uru da tijara amma dai tsakani da Allah akwai waɗanda sun ka musanta kuma suna cikin magabata kuma malamai ne na musulunci a halin sunna ba yan bid'a bane balle a ce ba a riko da maganar su na fatar kun fahimta to ni yanzu cikin waɗanne nake tunda an yi sabani kullum an kai sabani dole ka ɗauki inda yafi to ni ina cikin waɗanda ce sai da nasi zakka ibada ce sai da nassi me amma ana sai da nassi sai da nassi daga Allah ko daga manzon Allah kuma ba a samo shi ba ba su kawo mana wani abu da ya gamsashe mu da wurin Allah game da wajabcin fitar makayan fatauci zakka ba hakan ga babu wani abu da ya tabbata daga manzon Allah game da wajabcin fitar makayan sai su zakka don haka ni kam na bi yan kalilan din nan duk da yake tsakanin da Allah yan kadan ne amma na bi yan kadan din nan da nace sai da nasi ni ra'ayi na kenan don haka ni bello ya bi ra'ayi na shine babu zakka ga kayan fatauci in sun kai na miliyan nawa na fatar kun fahimta to waɗanda bari mu yi bayani dangane da waɗanda adda ra'ayi guda tun da akwai su kuma su sun fi mai yawa Ko wani zamani waɗanda adda ra'ayin cewa kayan fatauci na da zakka sun fi yawa bisa ga waɗanda adda ra'ayin ba su da zakka ko to bari mu yi musu bayani su da take wajibi gare mu dai ba wajibi ba ce gare mu to sai su kuma sun ka zo sun kai saɓani waɗanne irin kayan fatauci ne za a fitar ma da zakka wasu sun kace kayan fataucin da dama ga asali suna da zakka kamar zinariya da azurfa misali kamar kana eh, fataucin raƙumma kana sai da raƙumma kamar tumaki da awaki kamar shanu da sauran abubuwa to wasu malamai masu ra'ayin kayan sai su na da zakka sun ka ce waɗannan abubuwan da nasu ya ce a fitar zakka su ne ko da eh, in kana fatauci da zaka fitar musu da zakka amma in ka mallake su ne don amfanin kanka mun dai bayani game da su ko sun ka ce eh, eh, eh, su wo sun ka ce a'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya amfani da allazi jiyar da hadisin yake ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya murna an nukhrija sadaqata min allazi kaga ga allazi nan ko sun ka ce allazi ismul mausul ne ismul mausul kuma yana daga cikin abubuwan da ke fa'idantar da umumi don hakan ga tunda a tunda shi eh, samra dan jundub ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarnin mu fitar da zakka min alladhina idduhu lil bay daga abin nan da muke tattali ne sayarwa sun ka ce allazi ismul mawsul ne ismul mausul na fa'idantar da umumi don haka ashe ya hada komi duk abin da da wanda nasi ya nasanta wajibcin zakka da wanda ma nasi bai wajabta ba kamar sutura misali tana da zakka ba ta da zakka amma in kana sayar da sutura yanzu kayan fataucin ka sutura ne to wajibi ne ka fitar musu da zakka ina fatar kun fahimta to to yanzu tun daga asali sutura ba ta da zakka in ka tashi fitar da zakka zakkan mi zaka fitarwa akwai zakka sutura ga shari'a babu zakka sutura amma yanzu tun da kai uh, gwanjo kake sayarwa ko ko ya dudduka da turame kake sayarwa kamar yan kasuwa masu yadda ya dudduka da turame ko irin su muhammadu mai yadi misali na sai da ya dudduka to kamar yanzu mallam muhammadu mai yadi in yana da ra'ayin fitar ma kayan fatauci zakka an ka ce to ya dudduka nan da turamin nan da mata da shaddodin nan da da atamfin da yake sayarwa duk sai ya fitar musu zakka to me zakka yadi annabi bai faɗi zaka yadi ba sai sun kace don hakan ga kima za ba shi yadin za fitar ba da yadin za fitar ba sai a kimanta yadin yanzu bandur nawa gare shi na atamfa bandur nawa gare shi na shadda bandur nawa gare shi na yadudduka in ya kimanta su sai a mayar da su kuɗi sun kai kaza to shikenan sai ya haɗe su da kuɗin da an gare tsaba zinariya da azurfa ko kuɗin da an gare sai fitar musu zakka sai sun kace zakka kuɗi za a fitar musu kaji abin da ya kara gamsashe ne cewa ba su da zakka ina fatar kun fahimta hakan ga duk abin da yake sayarwa duk abin in raƙumma ne yanzu ba cikin raƙumma ne zai haɗa su ba in dai sayarwa yake to sai a wa raƙumman nan da bai sai suwa ba waɗanda annan eh, abin ga kara an kai kara ana batun sayarwa sai a yi kima su in lokacin fitar da zakka kuɗi ne sai a yi kima su sai ya haɗa da kuɗi ne sai ya fi da musu zakka wai ya haɗa raƙuma da kuɗi kaga barkata ta shiga Eh? to haka sun kace don hakan ga kayan fatauci kima su za a yi sai sai a yi musu zakka irin zakka kuɗi a haɗa su da kuɗi sai a fitar da zakkar su na fatar kun fahimta a takaice dai wannan dai mun yi shi ne kawai saboda samun lada amma mu dai ga mu kayan fatauci ba su da zakka don me saboda babu wani nasi da ya tabbata daga Allah ko daga manzon Allah game da wajibcin hizdar musu zakka kaga don mu huta sai mu yi tsayin mu ga abubuwan da adda nasi da adda nasi adda nasi raƙumma da shanu da tumaki da awaki zinariya da azurfa sannan gefen kayan noma da dabino da inabi da alkama da sha'ir waɗanga nau'i ta rasu ɗaya da nasi don haka mun tsaya nan ta bakin shata ya ce na tsaya ga annabi muhammadu to shata ya tsaya ga annabi muhammadu ni mai wa'azi ka wuce annabi muhammadu eh ta me gishiri zaka gishiri to ina yake ko eh da mai gishiri zakka wanda yace akwai hadisi to a kawo mana shi ni dai ban gane ba zakka gishiri <laughs> to Allah ya shirya da mu to ka gani shata mawaki yana waka ce ya tsaya ga annabi muhammadu to don allah ni mai wa'azi ban waka kaina wauta ba in na wuce annabi muhammadu a ba zan wuce annabi ma ni ma na tsaya ga annabi muhammadu na shiga mazhabar shata allah ya shirya da mu wa ana abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala wa fir rikazil khums muttafaqun alaihi shi kuma wannan hadisin an karbo shi daga abu huraira yarda Allah tabbata ga Abu Huraira ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce wa firra kazil khumus al khumus ɗaya bisa biyar shine khumusi a kasa abu biyar to wannan gida guda wan over five shine khumusi to khumusi ya tabbata ga rikazi menene rikazi malamai sun ka ce huwa dafnul jahiliya turbuda da mutanen jahiliya ke yi shine rikazi zamanin jahiliya kun san da can babu bankuna inda ake ajiyar kuɗi babu hanyoyi na ajiyar kuɗi ko to mafi yawa suna haka nan akan shari mutum ne kila bai da magada illa yan uwa nai kila bai haihu ba kuma yana bakin ciki kila ba sai zaman girma da yan uwan nan ba don haka yana bakin cikin su gaji dukiya tai in ya ga shekaru ne sun tasa sai ya game duk abin da a gare ba an san yana da kuɗi ba yan uwa suna nan suna jiran ya mutu su gade shikenan sai ya game duk abin da a gare sa cikin tukunya ko ya sa cikin jikka ko ya sa cikin akwati sai ya ta cikin ƙungurmin daji sai ya yi gina sai ya turbune yana mutuwa bayan an gama jana'iza ta a zo a bincika ƙasa da bisa ba a ganin kuɗi wata rana kila mutum ya kori burgu ko wata dabbar daji dai ya zo burgun ga ya shiga rami ya zo yana ginar rami kawai sai ya gina tukunya ko da yaka bincikawa eh, zinari ce kawai ko azurfa ko dukiya da ya ciki to irin wannan abu da an ka tono cikin ƙasa shine rikazi ina fatar kun fahimta amma kana tafiya in kai tsintuwar jikka wannan ba rikazi ba ce wannan kayan tsintuwa ne za mu ji hukunci ne shi ko ina fatar kun fahimta amma abin da ka tono cikin ƙasa to sai malamai sun kai kaidi sun ka ce abin nan da ka tono har yanzu bai zama rikazi ba sai in ya zan wofintaccen wuri ne wanda ba a taba zama wurin nan ba kamar daji misali dajin Allah ba a taba zama nan ba amma da an taɓa zama sai malamai sun kace to in ka tono sai a bincika wane ne ya zauna nan sai a ɗaukar dukiyarsa ce in dai ba shi ya musanta cewa ba tashi bace to za a ɗauka tashi ce in ma ba tashi bace to a bincika shi ko gawayen gada wurin ko ko ya sayi hadde ga a kai ga asalin wanda ya fara raya wurin to sai a ɗauka in dai an taɓa zama wurin nan to abin nan da ka tono dukiyar mai wurin nan ce amma inda yaka zama da kazi wurin da ba a taɓa zama na ba kamar daji misali ko kofi fili fallo wanda ba a taɓa zama na ba to wannan duk abin da ka gino ciki ne shine da kazi me ya hukuncin abin da ka gino sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kasa shi gida biyar sai ka ɗauki humusi 1 over 5 ɗaya bisa biyar sai ka kai ma shugaba a sa cikin baitul mali sauran 4 over 5 arba'atu akhmasin Allah ya baka na fatar kun fahimta wannan shine hukuncin rikazi duk wanda ya samu rikazi ma'ana turbuda wanda mutanen jahiliya ke yi kana gina cikin daji ko wani wuri dai da ba a taba zama ciki na ba ba wanda ya taba raya shi kana gina kawai sai dai ka gino dukiya ciki to wannan dukiya ta zana da kazi abinda shari'a ta azama sai ka kasa dukiyar nan biyar ɗaya bisa biyar ka kai shugaba na musulunci hudu bisa biyar Allah ya baka muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim sun kaɗu akan fitar da wannan hadisi kaga ashe kenan zakka za a fitarwa ga rikazi ko khumusi yi annabi ya ce don haka wanda ya ce a fitar mar zirkazi zakka ya yi kuskure annabi bai kira abin eh, zakka ba yi ya ce don haka batta haka na yadda annabi ya batta wanda ya samu rikazi me zai bayar sai ka ce khumusi zai bayar ina fatar kun fahimta wa an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala fi kanzin wajadahu rajulun fi kharibatin in wajadtahu fi qaryatin maskunatin fa'arifhu wa in wajadtahu fi qaryatin gairi maskunatin fa fihi wa fi rikaz al khumus akhrajahu ibn majah bi isnadin hasan shi kuma wannan hadisin an karbo shi daga amru dan sha'aib ya karbo daga baba ne daga kakanai cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce fi kanzin ga sha'anin taska Waje wajadahu rajulun wadda wani mutum ya same ta fi kharibatan a rosashin wuri khariba inda ginoni sun faɗi wurin ya koma kango ina fatar kun fahimta mutum ya zo ya samu wata taska a kango wuri kango sai annabi ya ce in wajattahu in ka samu taskar na mecece taska dukiya dukiya ko ce iri in ka same shi fi karyatin maskunatin cikin alƙarya wadda ake zama cikinta to fa'ar refu to wannan kayan tsintuwa ne sai ka ce ka yi cigiya na fatar kun fahimta kamar yanzu misali nan cikin gwiwa locus ko tudun wada sakkwato dai generally duk dai inda ake zaune to annabi ya ce in ka samu dukiya kaga wannan ba gino ta kai cikin ƙasa ba na fatar kun fahimta sabanin waccan rikazi waccan gino ta kai kai rabu da shi mana rikazi kaga cikin kasa kan gino ko amma wannan saman kasa kan gane ta ba gino ta kai ba mutum ya samu dukiya yana kana tafiya sai kan gajin kuɗi ko akwatin kuɗi ko dai duk wani abu dai wanda an na dukiya ko kuɗi ko abin kuɗi ba dole sai kuɗi kawai ba duk abin da a dukiya kan gani to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in wajattahu in ka same shi fi karetin maskunatin cikin alƙarya wadda ake zama fa'ar to sai ka ta kai cigiya kaga ya zan kayan tsintuwa kenan ko menene hukuncin kayan tsintuwa shine ka ta kai cigiya tsawon wane lokaci ake cigiyar kayan tsintuwa tsawon shekara guda za ka yi shekara guda duk inda haka tsammanin kila wanda ya yadda abin na a same shi to sai ka taicin kamar misali nan gwiwa lokacin ka samu kayan tsintuwar wani abu mai kima to kada sai ka bi masallatai ka tai darud da'awa ka tai masallacin tanki ka taho nan ka tai masallacin ji layin da dai saura duk da inda yan kasuwan nan ga da kantin banza da nan tan abin ga kasuwar tanki da sauran kasuwan ne dai duka duk da inda aka tsammanin kun san kantin banza wannan kasuwar ga ta ta gabas gare mu shagunan nan su yara ka ce makantin banza ma'ana sun fi tanki arha kuma har gobe haka suke an wa mutanen tanki na siya an gaji sun gyarawa yanzu in ka te kantin banza nawa burodi yake naira ɗari amma tanki fa ɗari da ishirin to don mi tanki na ƙara ishirin ga burodi ta gwangwanin madara eh sun himi sun huwa zama cikin bariki ha kai ko sannan gwangwanin madara pick milk nan kantin banza nawa yake goma. amma tanki 120 suke sayarwa to yan kasuwan tanki ku ji tsoron Allah daga to shi yasa yara saboda nan sun fi arha sai sun ka samu su kantin banza sun ka aro daga hausa buzu ka shi buzu duk abin da ya samu kyauta banza ya kace mai to sai an ka samu su kantin banza don haka waɗannan shaguna su da kanti guda ne ko to sai mu bincikawa asalin mai kantin nan shi ne asalin sauƙin gare sun ka gadi sauƙin kuma har gobe kayan waɗannan shaguna sun fi kayan tanki sauƙi don haka ya kamata in ba su gyara ba ya kamata wata ranku ku samu muna lasifikoki mu taimu aza tanki mu yi musu wa'azin kansu bai tsoron Allah ku rage tsada kuma da kayan ku kamar na kantin banza <laughs> eh su ko eh to sauki to to Allah shirin da mu to shine duk dai wuraren da aka tsammanin kila ganin mai abin sai ka rinka zuwa can lokaci lokaci lokacin da aka taruwa wurin sai ka rinka cigiya har shekara guda in mai abin ya zo daɗa sai ka yi mai interview ba haka ɗaya za ka ɗaukowa ka bashi ba menene ya faɗi naka abu kaza cikin wancan jikka in ya faɗi yadda jikkar take ya faɗi wasu abubuwa ko da bai faɗi exactly don akwai sanda mutum ka mantawa da duk abin da ya sawo cikin jikka kamar kuɗi misali ka zo ka an so albashi ka sai tumaturi ka yi fa ne dai ka mance nawa ka kashe don haka kana iya mancewa nawa a balance amma in kana faɗin irin jikkar da suke alabai mai kala kaza an ka ga alaban ɗin kuma ya cika wannan sifa sannan kuɗin kana iya faɗin denomination ɗinsu duka yan ɗari biyar biyar ne kuma shi ma mai cintuwa duka yan ɗari biyar biyar ne shi ke ba dole sai ka faɗi adadin kuɗin ba in ka faɗi adadin kuɗin fa hasanun duk dai abin da zai gamsar da shi mai cigiya cewa lalle kuɗin nan naka ne to da ka faɗi shi kenan in ya ga naka ne sai ya baka to in yayi wannan cigiya tsawon shekara guda shekara guda ta cika ba wanda ya zo yake lemin ɗin kuɗin dukiyar Allah ce Allah ya bashi domin wani abu da mutane ba sani ba ba duk abin tsintuwa an na mutane ba wata dukiyar Allah ce shi yasa ba shari'a ba ce ka kayan tsintuwa ka wuce ka bashi nan yana yiwa dukiyar Allah ce yake son ya baka kyauta ka wuce ka babbanza <coughs> eh hausa buzu eh don haka in kaga kayan tsintuwa ka ɗauka cigiyar nan da za ka yi ibada ce Allah shi zai biyan ka ibada ce za ka yi annabi ya ce ka yi cigiyar shekara guda to in shekara guda ta cika ba ka samu mai shi ba sai ka je ka yi amfani da shi to in abin da ka tsinta mai saurin lalacewa ne fa bai zama shekara guda sai an ka ce ka je ka yi amfani da shi in mai shi ya zo amma ka ci gaba da cigiya bayan ka yi amfani da shi in ka gano mai shi shi kenan sai ka biya shi ina fatar kun fahimta to bayan shekara guda ta cika mai shi bai zo bayan cika ce ka yi amfani da shi ba bayan shekara ta cika sai bayan shekara ka yi amfani da shi kila ka kashe kuɗin sai mai su ya zo in kana da sai ka biya shi in baka da yanzu ya zan bashi ya bi ka bashi ran duka samu sai ka biya na fatar kun fahimta to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da taskar da mutum ya samu a rosashin wuri ya ce in wajatta hufi qaryatin maskunatin in ya same shi ne in ka same ta ne a alƙarya wanda ake zama fa'arrifu to ka kai ci giya ta yi wannan taskar ta zama kayan tsintuwa wa in wajattahu in kuma ka samu taskan ne fi ƙaryatin gairi maskunatin cikin alƙarya wadda ba abin zama ba wadda ba a zama cikinta dajin Allah ko fili fallau wanda ba mallakar kuwa ba a taɓa gida ko gona wurin nan ba nan ka samu kayan to fa fihi cikin iri nai wa fir rikazi da kuma rikazi alkhumsu sai a bada khumsi da irin wannan taskat sannan da rikazi to duka in ka same su abinda annabi ya ce kasa biyar sai ka bada ɗaya bisa biyar ga shugabanin musulunci sauran hudu bisa biyar dukiya Allah ce ya baka na fatar kun fahimta a kharja ibn maja bi isnadin hasanin <coughs> imam ibn maja ya fitar da wannan hadisin da isnadi mai kyau tabbas haka yake hadisi ne hasanin <coughs> wa an bilal ibn al-harithi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akhadha min al-ma'adin al-qabaliyyati as-sadaqa rawahu abu daud to shi kuma wannan hadisin an karbo shi daga bilal dan harith yarda Allah tabbata gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akhadha sadaqa ya riki zakka min al-ma'adin daga ma'adinai al-qabaliyya na qabaliyya Abaliya sunan wuri ne yana nan gefen gefen bahar maliya gulbin nan na gulbin nan na na jidda ba shine bahar maliya ba to gefen bahar maliya tsakanin bahar jidda tsakanin jidda zuwa zuwa madina nan ne kabaliya yake sunan wuri ne ina fatar kun fahimta to wurin wuri ne mai ma'adanai abinda an ma'adanai shine natural resources su ne ma'adanai ma'adanai abubuwan da ake ginowa cikin ƙasa duk abin da ake ginowa wasu sun tsaye da ma'adanai ga zinariya da azurfa wasu sun ce a duk abin da ake ginowa cikin ƙasa ma'adanai ya kunshi duk abin da ake ginowa cikin ƙasa in dai ba jinsin ƙasar ba kamar duwatsu hakan ga kuma in banda shuka abinda yake kayan gona ne banda su hukuncin su daban ko duk abinda da ake ginowa cikin ƙasa shigo cikin ma'adanai to shine cikin wannan hadisin sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike zakka ga ma'adanai na kabaliya kabaliya sunan wuri ne sai annabi ya kira wannan sahabi Bilal dan Harith bayan ya musulunta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya kira shi sai ya yanka mai wani plot nan eh, eh, cikin kabaliya an ka yanka mai to shine yake ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ma'adinan da annan suna ginowa su su su bilal dan harith annabi ya amshi zakka da gare su to amma in mun ka diba wannan hadisin hadisi ne da ifi me yadda ifan tashi akwai akwai dan asali ga hadisin amma dai yadda shi ibnu hajar ya kawo shi nan tsakani da Allah ba haka hadisin yake ba abinda kawai ya inganta shine tabbas manzon Allah ya yanka mu wannan sahabin Bilal ibn al-Harith tabbas manzon Allah ya yanka mai wuri wuri mai ma'adanai a nan wannan wuri da ake kira kabaliya annabi ya yanka mai iyaka abin da ya inganta kenan amma cewa manzon Allah ya zo yana amsar zakka ga wurin wannan ba abin da ya inganta cewa manzon Allah ya amsa zakkan ma'adanai kaga da wannan hadisin kuma wasu malamai suna kawo hujja cewa ashe ma'adanai yan an ka ma'adinai ma'adanai cikin ƙasa suna da zakka to kaga magana bata inganta ba ko don haka zakkan ma'adanai ita ma ta kare irin ta ƙuru da tijara ta kare abinda aka hujja da shi bai tabbata ba abinda ya tabbata shine manzon Allah ya yanka ma Bilal dan Harith wuri a kabaliya kabaliya sunan wuri ne to nan cikin wurin akwai ma'adanai annabi ya yanka mai suna ginin ma'adanan kaga ma'adanai sun kunshi zinariya da azurfa ko ita asalin tana da zakka sannan sun kunshi irin su tama irin su kwallin kura kwallin kura ba ana gino shi akai kamfanin siminti ba da shi ne ake siminti irin simintin misali abubuwan da ake simintin da shi irin kwallin kura irin diamond irin lu'ulu'u duk ana gino shi cikin ƙasa kuma ana samu shi cikin ruwa ko irin me gawai gawai ake gina cikin ƙasa na ce kwallon kura kana kwana tagulla irin tagulla misali irin sun mi. kanwawa dan najeriya aka tambaya dan najeriya aka tambaya me aka gina cikin ƙasa ka ce kanwa irin su fetur ko ba shi na kuka sha ba ko aka sha muku <laughs> irin su fetur irin su kalanzir irin su gas duk cikin ƙasa na aka gino su ai duk sun shiga cikin crude oil madalla crude oil generally ka crude oil a duk cikin ƙasa aka gino su hmm? irin su me protein me protein bakin karfe eh bakin karfe cikin ƙasa aka gino shi wacce protein me a protein eh oh, kwalta eh kwalta kwarai kuwa abinda ake kwalta da shi shi ma to duk dai abinda ake ginowa cikin ƙasa shine ma'adin na fatar kun fahimta to sai malamai sun kai saɓani wasu suna ganin dangane da wannan hadisin ana fitar da ma'adanan da an ka gino zakka wasu sun ka ce eh ana fitar mai zakka amma ma'adinai. amma ma'adanai na zinariya da azurfa kawai na zinariya da azurfa shi kawai za a fitar ma da zakka tunda ita zinariya da azurfa asalin tana da zakka ko amma sauran ma'adanai sun kace ba su da zakka wa sun kace a'a duk abin da an ma'adani an ka gano to yana da zakka dangane da wannan hadisi to kun ji hadisin dai zakkan bata inganta ba abinda kawai ya inganta annabi ya yanka mai wuri ya bashi amma annabi bai an zakkan ma'adanai ba don haka tsakani da Allah ita zinariya da azurfa duk inda an ka same ta duniya tana da zakka amma me ya shaɗin zakkar zinariya da azurfa sai ta shekaro sai ta kai nisabi ta shekaro don haka in ka gina zinariya da azurfa cikin rami to sai ka aje ta sai baɗewar hakan ga lokacin ka yadda mata zakka ina fatar kun fahimta amma duk wani ma'adini da an ka gino cikin cikin ƙasa wanda ba zinariya da azurfa ba tsakanin da Allah bai da zakka don abin da an kawa hujja da shi kaga bai zan hujja ba bai inganta ba cewa annabi ya amshi zakkan ma'adanai kabaliya eh, wanda ya yanka ma Bilal dan Harith bai inganta ba abinda kawai ya inganta annabi ya yanka mai wuri nan yana gidan ma'adanai amma annabi bai amshi su ba don haka babu zakka ga ma'adanai ina fatar kun fahimta da wannan kuma babu da wannan hadisi babin zakka ya kare gwargwadon abin da ibnu hajarin ya kawo kenan karkashin wannan babi muna roƙo Allah ya saka mishi da alkhairi ai dai gwargwado abin da ya shafi zakka mun samu fa'idoji ko to akwai lokaci mu wuce. to to sai babi na gaba yace babu sadaqatul fitri babi mai bayani game da zakkar kono mecece zakkar kono waccan zakka ta wajibi zakka ta dukiyoyin da mutane na mallaka ko to wannan kuma zakkar kono zakkar kono kaga waccan zakka ta wajibi dukiya aka fitar ma ita amma sabanin zakkar kono zakkar kono ita ko mutane ake fitar ma na fatar kun fahimta kamar yadda annabi ya kira ta yace tsalkaka ce ga mai azumi maganganun banza da sauran ƙananan laifuffukan da an kai lokacin azumi to me zai kankare waɗannan me zai kankare waɗannan laifuffuka shine kana bayar da zakakkono duk ana laifukan da ka cikin azumi an yafe ma ina fatar kun fahimta an shar'anta zakakkono ne ƙarshen watan azumi kamar da yadda bayani zai zo ƙarshen watan azumi sai dai kuma hikima ta manzon Allah ba waɗanda azumi yake wajibi gare su kawai an ka wajabta ma zakka ba a duk wanda an mutum in yau an ka haife ɗa to zaka kono ta zama wajibi gare shi na fatar kun fahimta amma wajabcinta bai tabbata ba ta zama wajibi akan mutum sai in an ga watan watan sallah azumi amma ya halatta a fitar da ita kwana biyu ko kwana uku kafin wannan lokacin na fatar kun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bayar da ita an so kuma a bayar da ita kafin a ta sallar idi domin hikimar ta shine a taima talakawa da abin da za su yi bukukuwan sallah su ma ba sai sun tai abinci gidan mutane ba su sallah to kaga in ka bari sai da an ka taso da idi ai kaga dole da yi ba magana tuwon sallah amma ya an ka ba su kafin a tafi idi kaga sai yan musu kayan ada da idi an kammala to sai abin nan ma'ana dai wata hanya ce ta taimaka ma talakawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude sannan ya bude ma al'umma ce wannan hanyar ne domin su samu lada to wannan ita ce zakatul fitr da zakat kono yace an ibn umar radiyallahu anhu ma qala farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin alal abdi wal hurri wal zakar wal unsa was sagir wal kabir min al na. wa amara biha an tu'adda qabla qabla khurujin nas ila salati muttafaqun alayhi ولمن أدي من وجه آخر والدار قطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن التواف في هذا اليوم wannan hadisi an karɓo shi daga abdullahi dan umar yadda allah tabbata gare su dan umar ya ce fara da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr manzon Allah ya farlanta zakka kono sa'an min min tamrin sa'i guda na dabino menene sa'i sa'i ina mudun nabi ba mudun kasuwa ba mudun local government ba mudun nabi da wannan da ake fitar da kafara da shi dan mudun nan dan karami to mudu in ka kidan ya guda hudu da shi shine sa'i guda na fatar kun fahimta in kuma ba da mudu zaka ka amfani ba sai ka samu mutum matsakaici wanda ba mai manyan tafuka hannuwa ba ba mai ƙananan tafuka ba matsakaici sai ya ciko tafuka ne guda biyu to mudu guda kenan ya ciko sau biyu sau uku sau hudu hudu da tafukan hannuwan babban mutum hannuwa biyu hada hannuwa ne biyu a ciko hudu da su su ne sa'i guda amma dai yanzu da an yi mudu kaga shi afu tassan san to wannan mudun nabi wanda ake fidda kafarar rantsuwa da shi dan mudun nan dan karami ba mudun local game wanda ake amfani da shi kasuwa ana awon abubuwa ba wanga dai mudu na fitar da kono to hudu da shi shine sa'i guda ina fatar kun fahimta to shine dan umar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakkar kono sa'i guda na dabino kenan ana fitar da ita da dabino abubuwan da ake fitar da ita da su aw sa'an min sha'irin ko ko sa'i guda na sha'ir kaga ana fitarwa kuma daga sha'ir waɗanda adda sha'ir ya farlanta ta alal abdi akan bawa zakka ta dukiya akwai zakka akan bawa kaga babu zakka akan bawa amma sabanin zakka kono zakka kono tana tana akan bawa amma wa zai fitar mai shi zai fitarwa ko mai gida ne mai gida ne zai fitar mai da zakkat ba shi zai fitarwa ba alal abdi akan bawa wal hurri da da wal zakari da namiji wal unsa da mace wasu sagiri da karami wal kabiri da babba zakka ta farilla na yi muku bayani ba a shar'anta ta akan yar kanana ba sai ba ga wanda ya zama mukallafi shi shari'a ta hauka ne amma kaga sabanin zakka kono duk su annabi ya wajabta musu wa zai fitar ma yaro karami zakka kono mahaifi ne minal musulmi da da cikin musulmi ma'ana matukan dai musulmi kake to zakka kono ta haukanka wa amar biha kuma manzon Allah yayi umarni da ita zakka kono Inji dan Umar an tu'adda a bayan da ita qabla khurujin nas ila salat gabanin fitar mutane zuwa ga sallah a bayan da ita kafin mutane su fita zuwa sallah muttafaqun alai wace sallah sallar idi to kaga wannan hadisi na abdullahi dan umar yana karantar da mu abubuwa da yawa na farko hukuncin zakkakono ga shari'a me hukuncin ta yace farilla fara da rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri ashe kenan zakakono farilla ce akan wa manzon Allah ya farlanta ta akan duk wanda ke karɓa sunan musulmi daɗa namiji ne ko mace yaro ne ko babban mutum bawa ne ko ɗa in dai musulmi ne to zakakono farilla ce gare shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullahi bin Umar ke ya faɗa mana sannan kuma duk abin da mutane na riƙa matsayin abinci za mu cimma hadisin abu sa'id al-khudri insha Allah kaga nan ya ambaci nau'i biyu da za a fitar da zakakkono da shi ko yace da bino da sha'ir to ba su ɗaya ba hadisan abu sa'id da al-khudri da zamu cimma insha Allah ya nuna duk abin da mutane na rika matsayin abinci ya halatta su fitar da zakakkono da gare shi ba dole sai da bino ko sha'ir kawai ba kaga ashe tana da bambanci wurare zaiwa da zakka ta dukiya na fatar kun fahimta duk abin da a abinci sannan ya halatta ka bayar da ɗanyen abinci ya halatta ka bayar da dafaffen abinci sa'i guda makasudi dai sannan kuma me za a fitar wannan hadisin dan umar kuma ya karantar da me za a fitar shine sa'i guda kowane mutum sa'i guda to amma kada ka yi sadakar dan kulu kwanaki na baku labarin sadakar dan kulu ko da ya zo fitar da zakakono da ya fitar da sa'i yana da mata biyu da 'ya'ya sai ya tara su wuri guda sai ya ba mata tai ya ce ga zakka na ya bata kaga shi ba ya fitar ba sai ya ce ita ko ta ba abokiyar zamanta ita ko ta ba shi kaga ta fitar ita ko sai an ka ce ta ba ɗa guda kaga ita ma ta fitar shi ko ɗan an ka ce ya ba guda haka dai har an ka kewayo har ta dawo gare shi <laughs> to kaga wannan zakar kono ta ɗan kulu bata yi ba <laughs> eh? bata yi ba yawa Allah dubara dubara kenan ga shari'a ba a wa Allah dubara a'a da matanka matakka ko da multimiloniya ce to wajibinka ne ka fitar mata zakka kono kamar yadda yake wajibi ka ciyar da abin ga duk wanda an wajibi ka ciyar da shi to wajibinka ne ka fitar mai da zakka kono hakan ga ɗanka ƙarami wanda bai balaga ba haƙƙin fitar mai kono yana bisa kanka haka bawanka da kan mallaka haƙƙin kono ne yana bisa kanka wa'annan duk kai mai gida kai an ka maka fitar musu da matanka da 'ya'yanka kanan da basu balaga ba da bayanka duk haƙƙi ne ka fitar musu zakka kono kowa sa'i guda kuma za a fitarwa gare shi ina fatar kun fahimta wannan hadisi muttafaqun alai imam al-bukhari da muslim sun ka sun hadu akan fitar da shi walimna addimin wajhin akhar wadara ne bi isnadin da daga riwayar ibnu addi da ya zo da wannan hadisi ta wata fuska wadda dara da kuma dara qutni bi isnadin da ife amma da isnadi mai rauni annabi sun ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a ganuhum an tawafi ko wadatar da su talakawa daga zagaya ma mutane fi hadhal yawm cikin wannan yini kamar kenan cikin wannan hadisi da ifi hadisi ne da ifi bai inganta ba da ya inganta me yake karantarwa Kama annabi na umarnin al'umma ta yana faɗa musu hikimar zakakono shine domin a taimaka ma talakawa ranar sallah su samu abin yin eh, tuwon sallah shine ya ce ku wadatar da su daga zagaya ma mutane suna zagayawa suna roƙon mutane abin da za su ci ranar nan cikin wannan yini ko kenan a bahu zakakono ashe kenan yan an ka tara ta suwa za a ba kaga talakawa in ka fitarwa za ka ba talaka to sai an ka wayi gari da kai ɗin kai da an ce ka fitar talaka hake mabukaci hake to ya za a yi to in kai iskan ma malamin malakiya sai ya ce ma in kai kai kusun masallaci talauci dole ka fitar ka kawo mai shi malamin tunda ka san malamai su ne beneficiaries don haka duk abin da ya shafi dukiya ba su sauki gare shi sai su ce in kafi kusun masallaci tsaya dole ka fitar da ita ni ko sai in ce a'a in dai mabukaci hake to ɗayan biyu kana da two options there are two alternatives kana da zaɓi biyu na farko ko dai ka ɗauka cewa ta faɗi gare ka tun da baka da hali la yukallifu Allahu nafsan illa aha. Allah bai kallafa ma kowace rai sai abin take iyawa ko to yanzu baka ya baka da hali shikenan ta faɗi ko ko a aka fitar din to nan za ka shiga mazaba kullu ina fatar kun fahimta da ka fitar yanzu wa an ka ce a bayan an fitar musulmi mabukaci ka cika waɗanda siffofi ga ka musulmi ga ka mabukaci to sai ka batta na a yi makonu eh, ta ɗan kullu ta yi in yana da bukata <laughs> ina fatar kun fahimta mun yi wannan ne la'akari da hadisan abu huraira wanda ya zo cikin bukhari da muslim cewa wani mutum ya zo ya koka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi laifi ya sadu da mata ta da rana ga azumi ba ka fara ta hauka ne ba annabi ya ce kana da bawan da zaka yanta ya ce wallahi annabi mallake kowa ba in ba na ba ya ce to kana iya yin azumin wata biyu jere juna ya ce ai na wata guda ne kasa yi annabi shi ya kai daga laifin sai ya ce to ka ciyar da miskini sittin ya ce wallahi manzon Allah ko abin da zan ci da kaina babu balle in ci da miskini sittin kaga ya ƙi shiga ya kifita fita annabi ce to zauna sai ya zauna can sai ga dabino na sadaka an kawo manzon Allah sai annabi ce to ɗauki kwandon nan da dabino ta yaka yadda ka fara da shi yadda bi dabino ga yadda bi ya ɗauka ya ba wani yace annabi in ba sai ga wanda ya hini bukata annabi ya ce yace to wallahi annabi duk faɗin madina ba gidan da an kai bukatar da biyu kamar gidana annabi sallallahu alaihi wasallam ya dariya kamar da kun kai dariya haka annabi ya dariya sai da haƙora ne sun ka bayyana sai ya ce ɗauki ta haka ciyar da shi ga iyalinka ashe kenan wannan hadisin me yake karantar da mu duk abin da a haƙe na dukiya da ya hau kanka in kana da bukata to shi kenan ai mutum biyu an ka ce a samu a basu ko musulmi mabukaci ka cika waɗannan siffofin to sai ka ban makanka shi na malamai sun kace ko dai ta faɗi ko ko ya fitar amma ya yi amfani ya battana tun da mahallinta ne na fatar kun fahimta amma lawan maliki sun cewa ko alama dole ya fitar ya kai musu in ya so ka ta koma bara abinda za ka yi kunu da shi bai yi hikima ba ka yi sadaka amma ka koma roƙo don Allah akwai hikima cikin yin haka nan babu hikima don haka wanda watan azumi ya kare baya da wadata tsakani da Allah baya da wadata to in ya fitar da zakatul fitr ya batta nan gida ya fitar amma ya batta nan gida kada ya ɗauka ya kai ma wani mallami ya bar abi ne nan gida tayi dama abin da an ka ce ka ba bawan Allah musulmi mabukaci duk cika wannan siffofi da kai da mutanen gidan ga ku bayan Allah ga ku musulmi ga kuma bukata to don me zakana fi wani kuma wani wuri ina fatar kun fahimta kab ku damu da fatawoyin malaman malikiya masu cewa dole sai ka fice ta ka dawo ka kama tunanin yadda za a yi makunun gobe eh, kila ma hakumu kana cizo ya tsawaya an kai ka sai ma lada ta lalace in ka fisuwa ka ba abin ka nan kuma Allah ya karba Allah zai baka lada ina fatar kun fahimta to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku wadatar da talakawa daga zagayawa suna roƙon mutane cikin wannan yini na sallah ai kokari a basu abin da za su abincin sallah wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala kunna nu'tiha fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallama sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min zabibin muttafaqun alaihi wa fi riwayatin aw sa'an min aqitin qala abu sa'idan amma ana fala zali ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zaman fi zaman sallallahu alaihi wasallam wala abi dauda la ukhriju abadan illa sa'a. wannan hadisi an karɓo shi daga abu sa'idin al-khudri yadda Allah tabbata gare shi abu sa'idin ya ce kunna nu'tiha mun zan muna bayar da ita zakkar kono fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi sa'an min ta'amin sa'i guda na abinci kaga nan ta'amun ya zo na kira sai malamai sun kace kowane irin abinci ashe duk abin da mutane na riƙa matsayin abinci ko menene inda shi abinci gare su ya halatta su fitar da zakatul fitar gare shi ina fatar kun fahimta kaga ba ta keɓanta daga dabino sai iri sai alkama sai inabi kamar zakka eh, kayan noma ba a duk abin da mutane da rika matsayin abinci to ana haɗa zakka kono daga gare shi Shi ya ce mun zan mana bayar da ita zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sa'i guda na abinci aw sa'an min tamrin ko ko sa'i guda na dabino aw sa'an min sha'irin ko sa'i guda na sha'ir aw sa'an min zabibin ko ko sa'i guda na zabib bi in ya bushe shine zabib kaga waɗannan abubuwan duka muna fidda zakka kono da gare su muttafaqun alaihi wa fi riwayatin cikin wata riwaya aw sa'an min aqitin ko ko sa'i guda na caku caku menene caku Eh, eh, daka shi ko daga nonon raƙuma ake yi nai sai a nonon raƙuma a soya wasan ƙosan rogo abin nan da ake kira kunnan ba filla ce <laughs> kasan ne sun yi kwasu ƙosan rogo to ina ganin shi na kila gobira sun kai mawa shari sai an kawai sai kunnan su <laughs> kun san rogo to da kashi yi kama da kosan rogo caku ya yi kama da kosan rogo amma dai da nonon raƙumi ake yi nai sai a soya nonon raƙumi ya koma kama kosan rogo a ah, shi na sana da mutum sama <laughs> ta ba kullun ka ba kai mallam abubakar <laughs> eh me aka ci